بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله mai wani littafi yana mana bayani game da abin ya shafi kasuwanci ah, za tashi inda malam ya ce wala ba sa bishira yukalu wala ba sa yace babu laifi bishira iljuzafi a sayi kaya zubo wato tari can baya mun karanta ya ce ba a siyan tari da tari wato ya zama musanye kenan ba a musanyen tari da tari wancan karatu ya gabata to nan kuma sai ce babu laifi a sayi kaya tari wato kenan ba za a siye shi da tari ba za a siye shi da kuɗi kenan fi ma yukalu au yuzanu abinda ake aunawa ko ake sawa a skeli duk abinda zai dauki awo ko a sa a skeli to za a iya tara shi kamar masara ko dawa ko wani abu a tara shi sai mutum ya yi matarin kuɗi sai mutum ya siye shi a tari ce wadda na nera wadda rahima amma banda zinari da azurfa ma kana maskukan matukar dai an kera shi ya zan kudi idan zan maskuk kerare keraren zinari da keraren azurfa to shi ba a mai haka ba a siyan shi zubo a tara zinari zubo ko a tara azurfa zubo kerare ya riga zama kudi ba ya da sai shi zubo ba sai dai a kirga shi wa amma ni karo zahabi amma shi tsuran karfan zinari walfiddati ko azurfa wa zalika fihi ma jaizun to duka su biyun ana iya siyan su zubo za a iya samun karfan zinari ba a riga an kera shi ba lokacin aka haƙo zinaran ko azurfan ƙarfen ne kawai ba a riga an kera shi ya zama kuɗi ba to in an tara shi tari guda ana iya siyan shi tari wala ya juzu shira'ur raƙiƙi wasu ya bi juzafan ba a siyar raƙiƙ bayi wasu ya ko tufa juzafan shi ma zubo ba a tara bayi guda goma ko guda ashirin ko guda talatin sai a ce a yi musu kudin goro a ce kudinsu kaza ne a'a haka nan tufa ba mai irin wannan cinikin wala ma yumkinu wala ma yumkinu adduhu bila mushakkatin juzafan sai lai ba da ka'ida kawai duk abin da yake kirgan shi ba za a ji jiki ba to ba a yadda a saye shi zubo ba duk abin da yake ziyu a kirga daya biyu uku a gane shi a yi mushi kirgan filla-filla to ba a tara shi sai a siye shi a haka ba a yi mushi ba a siye shi zubo za a ware su ne a kirga su zai yiwu ma wajen girgawa a ce wannan shi kudin shi kaza ne wannan kudin shi kaza wa man ba a nakalan duk wanda ya sai da dabino ko guda ko gonan dabino kad ubirrat bayan wannan gonan dabinan an riga an mata kilili ta yi kilili fasamaru halil ba'i to mai saidawan 'ya'yan dabinan nashi ko mangoro ko gwaiba misali mu yanzu illa an al tsaho sai in me sai ya ce to har da 'ya'yan. mutukar ya riga yayi kilbi wa kadhalika ghayruha min simari. haka nan duk sauran 'ya'yan itatuwa to me kilili wal ibaru abin abinda ake ce ma kilili at tadhkiru shine 'ya'yan an riga an feshe su wato 'ya'yan sun fito ruku-ruku in baka san kilili ba shine 'ya'yan gasu saboda haka in ka je gonan mangwaron mutum za ka sai gonan mangwaro ko gonan gwaiba to ga 'ya'yan ruku-ruku sun fito kuka yi ciniki kada bayan sati biyu ka ji an ce ya zo cire mangwaron shi ko cire gwaiban shi ka ce ya aka ba na sai gonan ba zai kyau ka gane ba bai bukatar mai sayarwa ya gaya maka banda 'ya'yan ka saya banda 'ya'yan to daga 'ya'yan ruku-ruku amma in ba ɗako guda ko kuhure ne ba a riga an reni koran ba kamar yanzu yayin feshi ba a riga an yi feshi magwaiban ba ba a yi feshi ga mangwaron ba ba a yi kaza ba tsuran furen ne to wannan indon hure ne kawai to naka ne kai da ka saya amma in ya riga ya yi 'ya'ya, an riga ga sanan sun wanki an wanke kamar an wanke su to nashi ne sai dai kai tun wuri kai mai sayan kasancewa a shari'anta dama shi ba za ku ciniki ya ma ɗauka ba kasancewa 'ya'yan ba nashi ba ne ba abin da da shi in ka buka fara hayaniya amma bu dawo maka da kudinka ka je ka kai kara kotu karshen ta kai za a dauri wa ibaru zar'i khurujuhu min al-ardi kilili na shuka shine tsoro idan mutum daga ƙasa idan mutum ya ce maka ga gona ta ka sai rabi ko ka siye ta to amma an yi ruwan damina ko ko an gonan abin nan wanda ake mata barruwa ruwa ne yi mata barruwa ruwa yi shuka shukan ya fito ga yana yi shar kawai shuka ya fito gila shinkafa ce gila komai ya riga ya tsoro to in zo ya ce ka sai gona to ba yana nufin hadda wannan abun bane don don ba a sai da yabanya yi sai ta riga ta fara nuna wannan yabanyan da ya tsoro to fa ka jira sai ya girma zai ci gaba da noman shi sai ran da ya girbi yayi komai ya cire amfanin gonan shi to za ka yi amfani da filin kada ya zo ka ce ga gonan shi ai na riga na saya a gaban shaidu ga takarda na saya ai an san ka saya to amma ai wannan shi abin da ya tunda akwai kilili akwai kililin shu kililin kasa shine shuka ta tsiro tunda shuka ta riga ta tsiro to banda wannan shukan ai ba bukatan mai sayarwa ya gaya maka banda shi ba bukata <coughs> wa man ba abdan wanda ya sai da bawa wala hu malum bawan na da kuɗi fa maluhu lil ba'i to wanda ya saida kudin bawan nashi ka san shi bawa ko nawa ya tara babu bawa yana da daman ya kasuwanci ya tara dukiya sai dai shiriri kan kudin ba nashi bane ko zakka ba su da saboda ba nashi bane shi karan kashi kudin ne <coughs> wa maluhu lil ba'i illa an yastaritahu al mubta'u sai in me sai ya ce to wannan bawan na san mai kudi ne yana da garkin shanu awaki ko yana da kamfanoni yana da kamfanin kaza yana da kamfanin kaza to in zan saye shi fa har da kamfanonin da nashi duka za a sayi dama kaga ya zama kamar na wanda dubinin shi ya kilili kenan amma me ba mun yi maganin ba a siyan kaya tari ba sai malam ya ce wala ba sa bishira'i ma fil igli alal barnamiji shi ma sharadin shi kenan amma babu laifi kuma a sai da bandar an an ce idil shine bandin ai kaga shi ma kaman wani abu ne a tare ko to amma da sharadi ya zama alal barnamiji an yi rubutu wannan yadin yadi ne cotton ne zalla ila a rubuta 50% 50% roba ne 50% kaza ne sannan wannan wannan idil wannan eh, ne na faɗa bandit wannan bandit ɗin mai yaji talatin ne ko me yaji sittin ne ko me yaji ɗari ne to kaga an bambance ku to duk da yake a dunkule yake ko ana siyan shi ba za a ce tun da yaji yaji ne a zo a buɗe wannan bandir ɗin a auna a tabbatar da yadin yaji talatin ne to talatin ɗin ne ba a abala ya haka idan an riga ya zo an naɗe shi an yi rubutu an yi barnamin an yi rubutu an ce roba ne ko an ce auduga ne ko kuma an ci a haɗa suke auduga kaza ne roba kaza ne adadin yadin kaza ne duk an yi bayani a naɗe bandir ne shi idil ne to shi kenan to ba za a zo a ce ina son kaza bandir kaza kaza bandir kaza kaza bandir kaza ba a sai da yadi a dunkule duk sai an auna yadin ba a ba za a auna ba saboda an rubuta akwai birnamij akwai rubutu bisi fatin ma'alumatin an yi bayanin siffan shi sananne wala yajuzu shira'u thawbin la yunsharu in kuma riga ce guda kawai tilo mai sai da riguna ne zaka sai riga ka je sai riga za zaka dan samu tsimman da zaka sa kila yau juma'a to ba a yadda ka sai ta a rufe ba sai an buɗe ta a buɗe ta wala yusufu ko kuma ce ba su kwanta ta ba kawai ga ta nan a ninke shikenan ba su kwanta maka ita ba ba a yi maka bayani ba kana yi zuwa a ce maka ai wannan rigan kaza ne sai ka bude sai kaga ta digile ma ko kuma tana jin maka kasa haka ne ko tunda riga ce kaka to shine malam ce sai ai sai labuda mina shiri sai an bude ka gane kan rigan kila ka duba hannayenta da meye duk kaga ta yi maka lafiya lauto sai ka sai ka saya aw fi lailatin muzlimatin ko muzlimin ko kuma cikin duhun dare la ya ta'ammalanihi da mai sayarwa da mai sayan duka mamure suke yi mamure suke yi kawai shi kenan hula ce ga tunan sai da ma dubu ɗaya shi kenan da daddare ne ce ina jin ita ne kace ai ina jin lalle ita ne da na shafa na gane ina jin ita ne a ba yadda ba wala ya rifani ni ma fihi ba su san abin da ke ciki ba ba yadda ba wa kazalika dabbatu haka nan sai da dabba zaka sai da kaza ko rago fililin musulmi a cikin duhun dare to shi ma wannan duka ba yadda ba an gane wannan ko sai a sa alama abin nan a nan wuri shi wannan karatun bai da bai da rigima safar yau biyu ga wata